shin da gaske ne da ake cewa mijin mace ɗaya abokin gwauro ne a'a ba haka ba ne dalili kwa shi ne akwai bambanci mai yawa sosai tsakanin mutumin da yake da aure da mutumin da ba shi da aure na farko mutumin da ba shi da aure ko a gidansu daban yake wajen 'yan uwansa da iyayensa da ma abokanan zamansu baki ɗaya mutumin da yake da aure ko da ƙarami ne a cikin gidan za ka ga cewa dukkanin wasu al'amura da za a yi a cikin gidan nan akan gayyato shi ya zo domin shi babban mutum ne don haka mutumin da yake da aure ya fi mutumin da ba shi da aure da gaske ne mijin mace ɗaya abokin gwauro ne eh mutane dai sukan faɗi cewa mijin mace ɗaya abokin gwauro ne sakamakon idan aka ce maka matar ka yau bata nan to ka gamu da ɓacin rai ko kuma wani abu idan aka ce kana da mata biyu kuwa misali ko da wata ta riga ta ɓata maka rai wata kuma za ta riga ta kwantar maka da hankali to shine dalilin da yasa mutane da yawa sukan kwatanta mace ɗaya da aminin goro domin duk lokacin da aka ce matarka ta riga ta yi tafiya to fa ka riga ka shiga wani kangi kenan ka shiga cikin wani hali har sai kuma ta riga ta dawo amma idan Allah ya kaddara maka matanka guda biyu ne to idan ɗaya ta riga ta tafiya ɗaya ta riga ta zauna to baka da matsala insha Allah ni dai a nawa hasashen kenan ko kuma wani abu. Ya mana da gaske ne da ake cewa mijin mace ɗaya gauro ne? A ba ɗaya bane ba. Saboda akwai dalilai masu yawa da suke nuna haka cewa mutum da yake da mace ɗaya ba gauro bane. Na farko dai mutumin da yake da mace ko fitaye za a bugo mushi waya a ce yana ina. Kin ga kenan an damu da shi. Amma mutumin da yake gauro ba wanda ya damu da shi. Kin ga kamar ni dinnan. Wannan shekarar ne aure. yanzu ana yi ruwa sai ta bugo min waya ta tambaye ni yaya ita ko dai ruwa bai da kan mun kai ba amma waccan shekara za ki ga sai ruwa ya mun duka ba wanda zai tambaye ni me yake faruwa da da haka gaskiya bin yarda da cewa mutumin da yake da mace daya ko goro bane hatta magana da ake yi akan mijin mace daya aminin goro ne haka ne eh gaskiya zai iya kasancewa haka ne ta yaya kenan eh, abin da yake faruwa da ake cewa mijin mace ɗaya aminin goro ne saboda akwai abubuwa da dama wanda suke kamawa idan har matar ɗaya ce to gaskiya lamari yakan kasance aminin goro musamman irin kamar rashin lafiya irin tafiya ziyara da dai makamantansu dukkaninsu idan ya kasance ya kama ga mace ɗaya ga mijin mace ɗaya to gaskiya yana da aminin goro sosai da sosai shin da gaske mijin mace ɗaya aminin goro ne wannan gaske ne ma gaskiya ne ku saboda duk ranar da ko ta haihu ko ta tafi ƙauye garinsu ko unguwa dai samti inda za ta kwana dole da mu zai fito majalisa ya zauna ya yi amma ko idan matansa ya kasance guda biyu ne to zai kasance ranar da ɗaya ba ta nan zai tafi gurin ɗayan ya je ya zauna a matsayin sa na mai aure mai mata biyu in kuma ba wannan ba ma idan kuma Allah ya sa ba a san gawo fara ba tsakanin shi ko ita in ta riga shi mutuwa ma nan makin gare aminin mu ne dai dole dai gurin mu zai dole ya shuce kafin Allah ya sa shi ma ya ƙara kasancewa ya ƙara yin wannan aura. Shin da gaske mijin mace ɗaya aminin gwauro ne? Eh to, haka dai ake faɗi, amma ba haka ba ne, ba zai taɓa zama ɗaya ba. To ya abin yake? Ita kin san kamar yacce Hausa suke cewa ba ya za a ce da mai mace da maran mace a ce abin zai zama ɗaya. Ba zai ɗaya ba ko a wajen ni'ima ta ibada da Allah ya ce wane in darajarsa ta mai aure ta danga ta daga ta mara aure to kin gwanna hausa ma da yake faɗi karin magana na kin ga kuta kuta ma biyu ba ba za a taɓa dora shi akan layi ba Me mace ba aminu ba aminun goro bane da bambancin wannan magana da gaske ne mijin mace ɗaya aminin goro ne eh gaskiya dai wasu dai suna faɗa haka amma kuma gaskiya ba haka bane ba saboda za a ce da mijin mace ɗaya da babu ba ɗaya bane ba sai da kin san an ce da ɗaya da babu da bambanci kuma kin san ana cewa da babu da akwai da bambanci tunda misali for instance zan baki for example mutumin da yake jin yunwa a cikin cikin shi wanda bai saka komai a cikin cikin shi ba wanda ya saka wani abu a cikin shi za su zama ɗaya ne ai kin ga ba su zama ɗaya ba kin ga kuma shi mijin mace ɗayan nan gaba idan Allah ya albarkaci rayuwarsu za ki ga Allah ya ba shi ƴaƴa masu yawa sun albarkaci musulmai da musulunci kin ga kuwa wanda ba shi kuwa da aure da shi da kuwa babu ɗaya suke